Mahalarta taron musamman mata sun gabatar da labarin yadda suka sha gwagwarmaya cikin yanayi na tausayi, rashin abin hannu da kalubalen rayuwa har suka cimma gaci na samun ilimi da ayyuka ko kuma sana'o'in dogaro da kai. Baya ga haka kuma an kaddamar da littafi mai taken jajircewa a rayuwa waje da garinka na haihuwa wanda uwar taron 'yar jarida kuma wakiliyar muryar Amurka Abuja Halima Abdulrauf ta wallafa. Ta ce gwagwarmayar da iyayenta suka sha ne ya farkar da ita tun tana tana karama wajen jajircewa a rayuwa kuma hakan ya sa ta jure duk wasu kalubale ganin ta cimma buri. Abin da ya faru da iyayena shekaru ashirin da uku da suka gabata na ga iyayena sun rasa komai daga sama zuwa ƙasa. Na ga babanmu bai samu eh, sanyin gwiwa ba ya ci gaba da jajircewa ya taba nan ya je can domin tabbatar da cewa an ba mu abinci an ba mu ilimi. Ni a waje na jajircewa shine ganin irin matakan da iyayena suka ɗauka bayan irin iftila'in da ya faru da su to dorawa a inda suka tsaya shine abin da ya jawo ra'ayi na kuma ganin cewa mu matasa musamman a arewacin najeriya muna da wata ɗabi'a na ganin cewa inda muka girma inda muka tashi mun fi son mu zauna a wajen to kuma idan zaka yi fice a duniya ko zaka samu ci gaba wani lokaci sai ka bar inda ka saba wato comfort zone kenan mai taimakawa shugaba tinubu kan harkokin labaru abdulaziz abdulaziz ya ce hakika taron abin koyi ne kuma hakan zai taimaka wajen rage dogaro ga gwamnati don samar wa matasa abin yi. Kada ka yi tunanin me kasar ka za ta yi maka, ka yi tunanin me za ka yi wa kasar ka. Ba wai lallai sai kasa ba, al'ummar ka inda muke zaune a cikin al'umma da sauransu. Kuma sannan duk da halin da ake ciki na tattalin arziki, amma duk da haka har yanzu akwai maki Bahaushe ya ce wai Allah ya ce bawa tashi in taimake ka. In wannan sana'a ta ki a koma wannan idan kuma kana yin wata sana'a ka nemi hanyoyin da za inganta ta da inda hanyoyin da za jawo hankalin a kwasto soma da sauransu don Allah ya yarda za a samu saukin al'amura. Honorable Gambo Manzo wanda shine mai taimakawa tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kan harkokin siyasa ya yi kira ne ga matasa da su zama masu gaskiya da shiga abubuwan da za su kawo ci gaba a yankin arewa da ma ƙasa baki ɗaya. Kira da zan yi wa matasa shine duk inda ka kanka a rayuwa ka zama jajirtacce ka zama mai neman ilimi a koda yaushe kuma ka zama mai gaskiya duk abin da ake na kawo ci gaba ka saka kanka a ciki to idan ka shiga cikin Allah da zaka samu nasara kuma zaka kawo kanka ɗaukaka da kuma yankinmu na arewa da kuma ƙasar mu baki ɗaya. Tsohuwar kansila da ke wusa na ama Honorable Zainab Buba Galadima ta yi jinjina ne da kuma cewa irin waɗannan taron zai taimaka wajen haɗin kan matasa. Wallahi na ji daɗin taron nan dan da na zo da safe yau ina mata kuka dan akwai wasu da suka yi maganganu akan jajircewa gaskiya azmatashiya ta yi kokari sosai kuma muna fata idan irin mu irin mu za mu dinga yin irin wannan ali za a samu a haɗa kawunan matasa mu samu mu ma buri da ke gaban mu sauran mahalarta taron sun tofa albarkacin bakin su sunana na fi nuhu bo ni ne sarkin kasuwa na Kano to duk wata ya mace in ta tsaya ta dage ko menene za ta iya yin koyi da Halima har Allah ma zai iya sa ta fara Halima dan haka mu a kullum muna sha'awa mu ga 'yan uwanmu maza da mata an zo an samu haɗin kai domin shi ne zai kawo a fidda kai daga cikin halin da ake ciki na zaman banza da shaye-shaye sunana Maryam Idris zuwa wannan taron taron gaskiya ya kara mini kaimi akan in kufa domin in samu ci gaba akan abin da na sa gaba kafin zo nan gurin akwai abubuwa da yawa da na sa a gaba ga ideas kala kala kana da shi amma sai ka ta ko sanyin jiki zan ce ko san jiki akwai abubuwa da dama da ke sa mutum ya ji baya so yayi na farko in kai mutane za su karba in kai za a gane ka amma zuwa na wannan taro abin ya kara karfafa min gwiwa ya bani karfin gwiwa ina ganin cewa ashe ma wauta nake yi da za a ce wai na zauna ga abu na gabana gashi ina gani ya kamata in yi amma na waɗanda suka shirya taron sun sha alwashin mai da shi na ƙasa da ƙasa kuma za a rika gudanar da shi sau hudu a shekara don ƙarfafa dogaro da kai Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja Najeriya